hukumar agajin gaggawa ta ƙasa wato nema ta ba da rahoton ambaliyar ruwa wanda ya rusa muhallin jama'a sama da ɗari biyar a karamar hukumar bajoga da ke jihar gombe a makon da ya gabata jami'in hukumar mai kula da jihohin bauchi gombe adamawa da kuma taraba da ke da ofishinsa a jihar gombe mr apollos jadeyar da bayyana hakan a hira ta da shi ta wayar taho Yadda wata ya faru an sami shi ne a bajoga local government area na gombe state wannan abu ya faru kamar wata rana ce don ya haji da dare ne aka kwana ana yin ruwa muka tura mutane kuma domin su eh, gano mana yadda yanayin asaran da jama'a cikin jikin zuciyarsu sun sami gidajen ɗari da saba'in gidajen da suka lalace jama'a kuma yayin da wannan abu ya shafa su ɗari biyar da goma sha bakwai ne to abu ya sami kan guda ɗaya wanda mutane sun bar gidajen su suka sami rukuni na zama haka ne Eh, mata wani sami yawan mata ɗari biyu da guda biyar ne yara kuma kankana su ma ɗari biyu da guda bakwai eh, mayaje kuma ɗari da biyar akwai batun asarar rayuka ne eh, duka da rayukan da muka samu ba a yi rayukan da suka tunzuta daga cikin wannan wannan ambaliyar ruwa ta ɗari da suka fi ciwo. Ina da suka yi nufin sosai su ne ɗari da kamar baya ga ko hukumar ku ta ba da agajin gaggawa kamar gwamnati ko karamar hukuma akwai abin da ta yi? Eh, duk da rashin nan ta ne ya yi ƙarfin da ko da lafafin mai ne ko na zai ci mai biyan aiki su ne suka kai ba. Yanzu yadda muka shi ne da yake ne na tura mutane suka ne suka suka yi a teku za mu tura rahoton mu biya abin da rahoton mu biya headquarters sun yi da a kayan ɗauki. Muka rami kwatanta da abubuwa da kayan aiki za mu kai musu ɗauke ba tare da ɓacin lokaci ba. To kamar mutanen da suka rasa gidajen su ana suke da zama. ne akwai rukunin da suka guda ɗaya yadda mutane suke gudu kai. Kamar mutane nawa ne a wajen da kuka samar musu da wannan wurin zama. Nuna mutanen da suke da wannan eh, suke a gurin mutane ɗari biyar da goma sha bakwai ne. To za ka danganta wannan abin da ya jawo ga tsananin ruwa ne ko kuma dai akwai ma abubuwan da yake su jama'a suka yi wanda ya kai. Ba duka da mu yadda da muka samu eh, tsananin ruwan sama ne ya jawo wannan ambaliyar ruwa. An kwana na ruwa. Shawari za ka bayar dangane da su wayannan mutane da suka marasa, wurinsu da kuma halin da suke ciki domin saboda yanzu suna buƙatan taimako. Eh idan abu ya faru haka muna kokari ne domin mu samu abin da da gwamnati so mu kawo kai na wurin da suka wannan abu ya shafa. A sauran za mu iya kawo a wajen wannan gurin. Mun yi da kawai wuri da dama mu ya mun faɗakar da mutane mu ya rubuta mutane da kai a akan cewa kada mutane zo na magudanin ruwa. hanyoyin da ruwa yake ji bai kamata a yi gine-gine a gurin ba bai kamata a kara tara a wani bangare ba duka ah, da hanzu da nuna a kan cewa dubu da goma sha uku za a yi biyan ruwa mai karfi sosai mai tsirni fiye da wanda muka samu a dubu da goma sha to sai dai kuma a lokacin da nake kokarin haɗa wannan rahoto na yi ta kokari domin jin ta bakin gwamnatin jihar gombe amma bai yi nasara ba abdulhab muhammad Mira amurka daga bauchi a najeriya